Assalamu alaikum. Masu kallon mu ga mu a gidan tauraruwar tamu kuma zan sada ku da ita inda za mu je daga bakinta sunanta da kuma tarihinta nasarori kalubalen ta fuskanta da kuma abubuwan da da koya daga tafiyar rayuwa kamar yadda muka sani ko kuma yadda kamar yadda kowa sani ko san rayuwa kamar tafiya ce ah, hajiya assalamu alaikum za mu so mu ji sunanki cikakken sunanki sunan da aka fi sanin ki da shi Baba sana'ar da kika fara yi kenan yasa ake kiran ki baba mai tsala ko kuma akwai sana'ar da kike yi kafin nan? Na yi sana'ar wake da shinkafa kafin sami yara. Da na sami yara kuma yan talla sai nake soya. Da soya musu sai su fita da su talla kuma a zo gida a siya. Mutane sun fi sanin ki da mutane sun fi sanin ki da sana'ar ya eh, tsare kina aka shinkafa da rana ina dafa eh, ko yanzu da rana mm. in ba makaranta eh. hutu ne ana karatu in ana hutu ina shinkafa da doya da miya da salad da yanzu da rana kenan mm. sai to ya sunan ki na gaskiya ban da sunan da aka sanin ki da shi yanzu sai dai kafin mu je yanzu in muka je yanzu zan so masu kallon mu su biyo mu inda zamu ga yadda hajiya take eh, tsalar sai dai kafin nan hajiya yanzu in ka sauke in ka gama tsala da rana zaki ɗora tukunyar shinkafa da waken kenan hmm. yawa masha Allah ba karatu ba amma inda makaranta ba na yi tunda za su shirya su tafi makaranta sai yamma za su dawo lokacin fita da ita ya wuce amma ana hutu kullum na yi masha Allah kuma yau kenan akwai makaranta za a yi eh, so kuma asabar da lahadi ce haka ba karatu ina yi kina yi kuma an yi hutun makaranta kullum nake wato masha Allah za mu je mu ga yadda ake tsala in muka dawo sai mu ci gaba da bayani ko kuma mu ci gaba da hira da haja akan shinkafa da aikin da take amma tukuna mu fara zuwa inda eh, mu fara zuwa mu ga yadda ake tauya ko soya eh, tsalar. Hajiya kullum yanzu tun yaushe kike nikawa ki shirya kafin fara soya da safe da yake da warwar ke farawa kwana ike yi a markaɗa kullum in bai kwana ba ba zai hau ba ba zai tsame ba sai ya kwana a markaɗa sannan zai tashi Hajiya bayan an niko miki kullum ya kike haɗawa mm, da safe? Mm, da safe ina sa fulawa ina sa sukari ina sa gishiri ina sa eh. karkashi saboda in ba a sa karkashi ba ba za ta haɗu ba kullum iyau iyan da ake son su ba mm. kun ji yadda ake haɗawa sai eh, aka gama haɗawa kuma in man ka zafi sai ka zo ka hau suya kawai naira biyar biyar nake siyarwa wani guda ɗaya in ba a sa karkashi ba ai ba za ta toyi ba dole sai da shi kuma ban da yar tsala na kina fanke kuma kina kosai eh, a lokaci ɗaya ya to ya kike hada su lokaci ɗaya ke shirya su ko kuma kike hada su ya kike a'a duk wanda ka fara zuwa sai to shi zan fara soya maka sai soya in baka me mai tsalan ne ya fara zuwa sai sai in soya ma ina da kulli na in mai fanke ne ya fara zuwa sai sai in soya masa in mai kosan ne ya zo shi ma sai in soya masa ana kina da mai taimaka miki na daga ko kike daga gaba da ni kadai nake ni duk ni kadai nake ni kadai nake sai dai in bana nan in bawa wannan yarinyar sai ta yi ni da ma kan asuba ta ma da kana ji kiran farko na tashi shikenan ba zan kuma koma ba kuma kuma zaki shirya yan makaranta eh zan shirya yan makaranta su tafi makaranta to in kuma na gama sai in dora masu ta yamma su kuma mu musu abincin rana su su kuma su ci su tafi ta yamma yanzu in ke gaba wannan su ya zaki musu abincin rana eh zan yi abinci kan su dawo na gama ba dan ma ba na gidan ba dama daga na tashi daga tuya ta sai in dora abincin rana da ba na siyarwa zan ba kan su tafi sai su ci tukuna nima ma in na tafi makaranta sai in ban musu ina zuwa makaranta eh ina zuwa kullum ko kullum muke zuwa dan juma'a ne kawai ban ma daga misalin karfe goma da rabi muke shiga sai mu taso daya ko daya da rabi ina gama kamar misalin karfe tara da rabi ina gama kenan mm, ko tara ma mm. ko tara ko tara da rabi na gama sai in tashi so a lokacin zaki shirya zaki dora abinci kuma a lokacin hannu ɗaya kuma kina shirya mm. musu kina shirin fita makaranta eh ina ina dora abinci na kafin in gyara gidan in wanke wanke kuma abinci na ya dahu na gama komai kuma na ban musu a sai in tafiya to kan taso su sun shirya za su tafi sai su ɗiba abincin su ci su tafiya su kin ji yanda makarantar islamiyya ne ko ya asar makarantar eh islamiyya ce kin daɗe da farawa a ba mu daɗe da farawa ba za mu fi shekara biyu da farawa so masu kallon mu kun ga yadda tattaunawar tamu ta kasance da hajiya akan yadda ake irtsada yanzu za mu koma cikin ɗakin da za mu ci gaba da tattaunawar tamu ku biyo mu na bangare da kike tsana da yake shinkafa da wake ka fara yi me ya jawo hankali ko me jawo ra'ayi ka fara shinkafa da wake to dama dai zama kawai ba sana'a ba za ta yiwu ba marayu mai kuma yaro ha'ila yau to da na sami yara kuma na soma tuya ya tsala da fanke da kuma mai gida izo kwanta ba lafiya ana fama da larura muka ƙara hadda ƙosai ma duka daidin muke don dai mu samu rufin asirin Allah. Ki tsawon lokaci kina shinkafa da wake? Na lokaci ina shinkafa da wake don na shekara kamar ashirin ina yi. Ya tsara kuma na shekara kamar goma ina yin ta. na ga kuma kin fi kin daɗe kina shinkafa da ake fiye da tsala mm. sai kuma aka zo yasa ba a ce miki baba mai shinkafa sai da a ce miki baba mai tsala ya ce mun baba mai tsala da yasa fi da tsala kina kan shinkafa ko mm, koya mm. yanzu kamar wannan ya tsalar da nake ya gari da safe sai in rasa kuɗin da zan siyo kuli kulin da zan hada in sayar ko kuma in rasa kuɗin ici da zan hura wutan ma kwata-kwata ba ni da su to sai in ɗauko dusata da nake ajiyewa tawaye ta kosai sai in hada in auna sai in je in sayar tukuna sannan kuma sai in samu kuɗin da zan siyo itan ko in siyo kulikulin in hada in sarrafa sai in ci gaba da yi to haka nake yi wani lokacin wani lokacin kuma in yaran suka dawo su nemi kuɗin ma da za su shiga mota bas su da shi za su tafi makaranta to sai na je na nemo rance tukuna na ba su sun tafi idan na juya sana'ar na yi gobe kuma sai in samu kuɗin yin je in biya bashin in kuma jari na ya karye can kuma ana bi na bashi ban kai ba to sai in tafi wani gun da karbo bashin in nayi na samu kuɗin sai in kai wa wancan wancan ma in samu nasa shi ma akwai wani lokaci da na karbo mai kamar irin wannan man da na karbo to karba nake in nayi in kai kuɗin to akwai raunar da na tashi shi mai gidan jikin nasa ya rikice ba lafiya na ɗebi kuɗin na aka je aka kakkar man magunguna akwai allura da ake mata wata aka yi masa to sai na rasa kuɗin da zan kai wa mema in karɓo to sai na je na samo wani kuɗin a gun wani ibani da ibani na zo na kai wa meman ita kuma meman batta da man sai ta karɓa kuɗin ita ma ta ce batta da man to sai wata kuma ita kuma a gidan da muke da muke tare ita kuma sai ta ɗauko hatsinta sai ta bani sai ta ce da ni in je in kai wa mai koko ta siya ta ban kuɗin sai in je in auno ma. to shine na karbi na karbi geran na kaiwa wata mai koko ta siya ta bani kuɗin sai na je na siyo man na zo ne su yarda shi kuɗin hayan ma haka muke samu idan muka dan samu muka dan yi dashi muka tara ko muka yi banki muka dan ajiye idan makarantar ta taso mu zazzage mu biya idan kuma allah ya taimake mu ba mu zazzage bankin ba in kuɗin hayar suka zo sai mu zazzage bankin mu ba da wasu wasu kuma abi mu bashi to a haka dai muka ta yi wani ma kuɗin a bar mana masu gidan su ban mana masu ci sun yafe mana hajiya me kike so ko me burin ki a rayuwa sai kisan dan adam ba a mu da buri ana cika wannan ko muna da wannan rai da buri da ba ke zuwa so me rai ba a raba ci da buri ba buri na a rayuwa yara su gama karatu kowa ya kama abin da Allah ya bashi ya sami yadda zai yi kenan kuma a taimaka musu addu'a Allah raba su da aiki lafiya muri mm. na kenan ni yanzu a rayuwa amin amin sai ta mai wata ƙarshe da muke kasancewar ko a matsayin ke na tauraruwan mu cikin shirin za mu so mu ji wace ce tauraruwa ke tauraruwa ta tana nan ita ma ita ce shugabana don tana shugabanci ne kuma in ne mata sakatariya to don ba ta nan nema da kin ganta ta zo wace ce ita kuma tana ita ce wacce muke tare da ita a gurin wannan rasuwa ita na baro ma yanzu a gurin eh tana gun wannan rasuwa sakatariyar kungiya ce ko eh ta ni sakatariyar kungiya ce ita kuma tana shugaba ne kungiyar manoma kina noma eh ina noma kaji ya kima da tabbayar <laughs> ba mu kama tabbayar wanke na ba sai san tabbayar ba mutum na <laughs> to ai ba yanzu ake noman ba sai an sami iri a hannun gwamnati tukuna to ita kuma wannan gwamnatin ta ta yanzu ba kowa take ba irin ba manya ake baiwa ba a wa yara irin mu ku mata ne kuka haɗa kanku da ƙungiyar manoma ko ya eh mu mata ne muka haɗa kanmu muke noma mukan karɓi irin shinkafa muka karɓi na masara kuka karbi irin me kuke yi ko kuke da irin kuke yi da noma muke wani irin noma kuke muna noma ta masara a ƙauye yawa shinkafan ma muna noma ta ita ma a kura kungiyar mm. kungiyar mata unguwanni ne ko kuma ya kungiyar take eh ta mata ce haka a unguwa mm. ya sunanta ta manoma eh sunan shugabar kungiyar Mm, Hadiza Adamu. Me sai ka zaɓe ta matsayin tauraro Ita ce shugaba. Ita ce shugabanmu. Gaba ɗaya. Ita ko wani abin da take yi ko kuma da take gudanar da abubuwan ta har ta baki sha'awa kike ganin kamar ta tantance ta zama tauraro ki. Eh ita ma yar kasuwa ce tana kasuwancin ta ita ma tare da yaranta da yake ita ma ba ta da miji. da abin da ya bullo na kasuwanci in ta fita za ta siyo ta kawo mana mu zo mu haɗu mu siyar kuma abin da Allah ya ba mu sai mu yi amfani da shi alhamdulillah alisa a samu yadda ake so to masu kallon mu kun ji yadda hira ta kasance da tauraruwar tamu tana tsala tana shinkafa da wake tana fanke tana kosai sai da muka zo karshen shirin kuma ka ji cewa tana noma da fatan abubuwan da muka ji daga tauraruwar tamu mun karu kuma mun ilmanta sai mako mai zuwa idan Allah ya sake sada mu da ku za ku ji tauraruwar da muke da za mu sake kawo muku